an bar mu a baya dukanmu mun sani kullum kuma in zaka ji mutum ya magana yana magana akan irin matsaloli da arewacin nan yake fuskanta ta jarin mawaƙi a kaniwood ya yi babbar caccaka ga ƙasa najeriya da kuma 'yan arewa duba da irin waɗansu bala'o'i da yake hango cewa sun tunkaro arewacin najeriya wanda shi kaɗai ne yi wannan babban hangi su kafin da ya muje cikin labarin tsindin gadan da kuma jin abin da yake faruwa daga bakin mawaƙin ku biyo mu da subscribers haɗe da ƙararrawar sanarwa wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran masu mu na yau da kullum jarumin shahararren mawaki a cikin masana'antar kani da wanda suka gajiya suka ga yau ya fito ya yi wata babban magana a dangane da ƙasa najeriya da kuma mahangasa akan arewacin najeriya duba da yanayin yanda ya fara bayani kamar haka Hakika akwai babban matsala akwai babban kalubale a gare mu idan fa ba mu tashi mun gyara ba babu wanda zai iya gyara mana. Duba da waɗansu masifu da waɗansu bala'o'i da na hango sun tunkaro wannan ƙasa ta Najeriya. Kamar yadda Ali ta yake bayyanawa ya bayyana cewa ƙasa Najeriya yanzu haka tana cikin ƙasashe waɗanda suke na ci waɗanda suka ci baya a kasashen Afirka sai dai kuma arewacin Najeriya ya fi ko'ina taɓarɓarewa duba da yanayin taɓarɓarewa ɓangaren yunwa da kuma ɓangaren yanayin tsaro da sauran abubuwa wanda ake irin na jahilci. Wanda a da ƙasa Najeriya ba haka take ba kuma arewacin Najeriya ba haka take ba ta fi ko'ina kwanciyar hankali da farin ciki. Yayin da yanzu wannan abun ya tunkaro mu me ya kamata mu ba bacci ya kamata mu ba yayin da ya fara lissafi da cewa idan kana ɗan TikTok lalle idan ka zama ɗaya daga cikin 'yan tiktok to yana da kyau kai maka zage damtse a naka bangaren idan kuma kana ɗaya daga cikin jarumai ko kuma mawaƙi ko kuma wani ɗan fim to yana ɗaya daga cikin irin gudunmuwar da zaka bayar da hanyar da kake kai to lalle babu shakka kana da irin gudunmuwar da zaka bayar a bangaren wannan shine abin da ya dace mu tashi mu yi ba wai mu kwanta mu ta bacci ba bacci a gare mu bai zama dole ba ba ma shi da wata alaƙa da rayuwarmu mu inda bacci ne duba da yanayin yanda yanzu haka arewacin najeriya na hange iya hange na haƙiƙa na hango irin bala'i da masifar da zamu iya tsintar kanmu nan gaba ba ma wai yanzu ake batu ba babu shakka bayanin alijitan ya ɗau hankalin mutane da dama ta yanda ya sa kansa a ciki bai ware ba wanda ya tabbatar da cewa shi kansa mutum ne wanda ya kamata a ce an ɗauke shi an ƙalubalance shi a matsayinsa na mawaƙi wanda wace irin dama ya amfani da ita wajen ganin cewa ya kawo canji da kuma gyara a arewacin Najeriya. To amma ba shi ba kaɗai ba ne, akwai mutane da dama iri-irinsa, amma idan dai har ya fara kirarin ga mutane suka hangi irin halin da ake ciki to fa babu shakka za su tashi wajen ganin cewa a an zage damtse wajen ganin cewa an kawo babban gyara a cikin ƙasar ta Najeriya. To mu ne da kullun wannan dai shine takaitaccen jawabi na Aliji yayin da ya kwankwatsi arewacin Najeriya ya kuma kwankwatsi Najeriya. Ya tabbatar da cewa ci mu yana hannun mu Allah ya bamu duk wata dama da iko sai dai idan mu yi wasa da damar. Ku ci gaba da yi mana kwamen da lakin da kuma irin ra'ayoyinku a dangane da ra'ayin jarumin mawaƙin na masana'antar kaniyo din wato dai Aliji ta.